نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين فينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا da نا جمعة شاشة yini رمضان shekara ta 1439 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wato ɗaya ga watan jun shekara ta 2018 a miladiya wannan shine darasi na 17 ba sauti wannan shine darasi na goma sha bakwai kuma har yanzu dai bamu gushe ba muna nan a cikin suratul baqara ina gaje mun tsaya aya ta 113 ko 120 120 yau zamu tashi a 121 amma akwai tambaya guda daya insha Allah ta'ala da zamu ansa kafin nan wani yana magana ne akan abin da ake kira fawaidul bunuk fawaidul bunuk shine interest na banki shi ta tambayar tana da harshen damu yana magana akan halarcin interest ta banki da kuma shi aikin bankin to kaga tambaya ce guda ɗaya amma ta ah, ta shi gida biyu to so irin wannan tambayoyin tambaya ce wacce take tsohuwa gaskiya kuma an sha ta tambaya ce wacce ta fi shekara talatin gwargwadon matsalar da musulmi suka samu kansu akan sha'anin abin da ya shafi banki da larurar da ta sa suke kai kuɗi banki to gwargwadon irin wannan ansar da an dinga yin ta kenan ko da yake a yanzu alhamdulillah an sami bankuna na musulunci wanda badil ne za a iya kiransu alternative kuma ya kamata musulmai musamman wanda Allah ya wadata su kasance sun karfafe su domin daula ba za ta kafu sai da iqtisad daula shine daula nation ba za ta kafu ba ƙasa a matsayinta na intacciyar ƙasa wacce take ta ansa sovereignty dinta ma'ana cin gashin kanta to sai tana da economy tattalin arziki shi kuma tattalin arziki ba zai tsaya ba sai akwai banki yauwa to amma matsalar shi ne shi kuma banki ba zai tsaya ba hedari ba har yanzu wato capital jari na bankuna na musulunci din ba su kai ba su wuce wani over 10 na conventional bank manyan bankuna na musulunci na duniya irin su rajihi da sauransu na saudi arabia kenan da kuma sauran kasashe irin su bank nagara da sauransu ana ganin jarinsu gaba ɗaya bai wuce dala biliyan 25 saɓanin conventional banks su jarinsu wajen dala biliyan 250 wadda aka kaga yanzu har yanzu da wani abin da za a yi na maganar tattalin arziki musamman na tsarin shi wannan musulunci to kokari ne dai da kuma kyautata zato sannan kuma wani abu ne har yanzu ana jarabawa ne amma har yanzu ba wai dole idan ka je bankin musulunci za ka ga abin da kake nufi ɗari bisa ɗari ba har yanzu dai jarabawa ake sannan kuma wani abu ne wanda dole duk da cewa a baya an to wajen shekara ashirin ana yin abu ɗaya amma har yanzu fa akwai buƙatar bincike kuma akwai buƙatar lokaci kuma duk abubuwan da aka faɗa na kashe-kashen wato bankin musulunci da irin hanyoyi da ake sosin ɗin kuɗi a bankin musulunci da mu'amalat da yake yi su wato irin su mubaraba da sauransu da irin su istisna duk wayannan abubuwan da ake faɗa su ne na financing ɗin kuɗi har yanzu dai jarabawa ake kuma har yanzu dai ana yin bakin kokari amma musulmi su ne za su karfafa abin mawadata a dalilin sa su da kuma ba da confidence ɗinsu cewa sun gamsu da bankunan musulunci sannan kuma da abin da suka gani a wurin za yi haƙuri da shi for the meantime saboda haka wannan kenan sannan idan mun koma ga <coughs> eh, ita fawaidul bunu ma'ana wannan abin da ake kira interest wannan wani abu ne wanda ba wani magana ta bata lokaci a kansa akan cewa ita din riba ce kawai kaulan wahidan kuma duk wasu maganganu da za a yi sabanin haka to kusan kawai maimaitawa ne amma an riga an yi rubuce-rubuce akan wannan akwai littafi na daftar sifal qardawi muhimmi fawaidul bulugh fi riba haram ma'ana interest na banki ita ce riba ta haram ya rubutu mai kyau akan wannan sannan akwai conferences kala-kala akwai mu'tamarul musarif al-islamiyya misali wanda aka yi a Kuwait akwai kuma manya-manyan wannan shekaru da yawa banda manya-manyan conferences da ake yi a ƙasashe wanda suke karkashin munazzamat mu'tamarul islami shine organization of islamic conferences wannan ƙasashen da suke Eh, suke haɗe kansu wajen tabbatar da tsarikan musulunci a duniya su ne suke fitar da makarantu jami'o'i na musulunci da kuma ƙoƙarin tabbatar da tsarin musulunci a komai daga ciki akwai harkar bankuna akwai manyan ƙasashe su pakistan su saudi arabia su malaysia da sauransu waɗanda suke ƙoƙari su ga abin to ana gabatar da conferences taron ƙara wa juna ilimi a waɗannan wuraren kuma duk magana dai da ake kawai guda ɗaya interest na banki haramun ne to illa iyaka wannan in kasancewar interest na banki haramun ne zai sa a ce ba za a sa kuɗi a banki ba an sa shi ne a'a interest na banki haramun ne amma wato الضرورة تقدر بقدرها wato larura ce ta sa ake kai kuɗi a banki saboda an kai kace ba za ka kai kuɗi banki ba saboda kuɗinka ka cikin cokali amma wanda suke da kuɗi masu kauri dole ne a wannan tsari na rashin tabbas da rashin tsaro da wato kwace da kidnapping da cin amana da sauransu dole ne kudinka idan suna banki bai a safe ah, zai zama abin ne illa iya sun tsira sai dai kawai akwai maganganu da malamai suka yi wajen hanyar da mutum zai bi ita wannan interest ɗin ya zai da ita bayan sun yi ittifaki akan cewa haramun akwai halin da kasan kusan ɗayan bisa hudu ne kawai hali na farko cewa mutum ya karɓi wannan interest ɗin mutum ya karɓi wannan interest ɗin ya kuma amfani da shi a cikin harkokinsa na yau da kullum ba na zai abinci ya tufafi ko ya sai mota ko wasu abubuwan da suka yi kama da wannan ko ya je umara wannan malamai sun ittifaki wannan haramun ko ya gina masallaci ko ya wasu abubuwa sun yi itifaki akan wannan haramun ne domin inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyib Allah mai tsarki ne kuma baya karbar komai sai mai tsarki akwai waɗanda suke ganin a'a kar ya karba ya batta ya je ya aje kudin sa komai yawan kudin sa interest din ya batta ya gaba to wannan shi ma an ce wannan kuskure saboda wannan kuɗaɗen idan bai karɓe su wasu bankunan ya kara musu karfi ya ƙara wa bankunan ƙarfi kuma wayannan kuɗaɗen su ne yanzu kana maganar manyan bankuna na duniya su wayannan interest din su ne suke ba wa sauran ƙasashe da sauran ƙungiyoyi na ngos suke zuwa suke gudanar da al'amuransu musamman yaɗa kiristanci ko kuma yaɗa wasu miyagun aƙidu ko kuma ma ta fuska taimako kaga cewa ana taimakon ku ke ta ganin NGOs da wannan suna da wannan suna da an tashi yin wani abu kaga an kawo muku agaji kaje kana gode wa turawa amma baka san cewa asali kuɗin ku bane saboda haka barin kuɗin ka bar sa a ciki shi ma suna nuna cewa wato ba solution bane wasu kuma suna ganin cewa ka karɓi kuɗin kai amfani da su ta wani abin da ba ba shi da alaka da ci kaman Ah, mutum ya karbi interest ya rika shan man mota a ba ce yi ba ko gas na gida wannan kamar mayo ne shi ko ya rika biyan tax na gwamnati to ah, daga cikin manyan malamai irin su Yusuf al-Qardawi da kuma irin wancan tattaunan da aka irin wannan conferences din sun nuna wannan shi ma ihtiyari ne saboda a ƙarshe dai ya amfana da wani idan ya biya tax a ƙarshe dai amfana idan kuɗin ah, misali ya amfani da su wajen shan man mota ta kai shi inda yake so da kuɗin riba to da haka suna ganin cewa still dai wannan shi ma har yanzu dai ya yi wayo ya yi ihtiyali to akwai wanda su suka fi saboda haka suka yi tafi suka tafi akan ra'ayi mai karfi cewa shi ma wannan bai dace ba haramun kaman ka ce sai waɗanda suka ɗaura ayi wanda yake mutazammit ba na na ƙetare iyaka suke ganin cewa ka karɓa ka ƙona kuɗin ka karɓa ka ƙona kuɗin ko kuma ka jefa su a wani wurin da ba wanda zai dauka wannan yana daga cikin ida'atul mal kuma akwai wanda suka yi maganganu da yawa akan haramcin ida'atul mal kuma ko da kuɗin na riba ne akwai daga ciki akwai al-Imam al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin ya nuna cewa wannan hauka ne wannan ra'ayi cewa ka ɗauko kuɗi ka je ka ƙona su saboda akwai wata wato shubha a su akwai kuma wanda suke ganin zaka iya karɓa amma dai kai karkaci ka sa su ta wasu hanyoyi na alkhairi amma dai karka nemi su misali in ka gina masallaci to kai ba kana son Allah ya baka lada ba amma dai kai dai baka ci ba ko kuma ka rika rabawa miskinai ko kuma in ka kaga yan on unguwarku ko ƙasarku ko jihar ku ka sasa a ciki amma dai kai dai baka bukatar lada amma kai dai ka rabo kuɗin da wani sources wanda in an shi wasu miyagu za su yi amfani da kuɗin ko siyan makamai ko ƙara wa kansu ƙarfi ko ƙara wa wata NGO karfi wanda galibin NGO din nan su suna da wani mugun manufa suna da wata mugun manufa a karkashin su a fili za su zo da niyyar taimako amma a karkashi suna da wani abubuwan da suke cimmawa kuma ko da ma kai baka gane shi a karkashin a gajeren zango ba to abinda suke yi na sai zukatan mutane da nuna cewa suna taimakon su wasu har su rika wannan din yasa su rika burge su suna shiga addinin su to wannan din yafi komai shari to illa iyaka waɗanda suka rajjaha wannan ra'ayin shi ne yawancin malamai cewa za ka iya karba din amma ka ba da shi ba ka buƙatar ladan sa a wajen ubangiji saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah yana ah, mai tsarki ne kuma baya karɓar kowane abu sai mai tsarki kuma ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha larura ana kaddara ta gurgurdan abin nan din a laruran shine ka bar yanzu ka ce ba za ka kai kuɗi banki ba sai aka zo aka kwace kuɗinka an karya sannan idan ka ce ka kai kuɗin banki interest din ka barta shikenan sai aka yi ta tara loan ana bawa wasu suka fi ku ƙarfi yanzu kai ma ka cutar da kanka kuma ka cutar da addini saboda zafin addini kai wanda aka dai a takaice eh, ni ina tare da wannan ra'ayin na ƙarshe wanda kuma galibin malamai gaskiya a kansa suka tafi kuma shi a yanzu banki yana daga cikin min ma'amad bihil balwa rayuwa ce ba za ta yi ba sai da su an kaga kana sa kuɗi a ƙarƙashin bulanka ko a adaka akwatu mai mukullin nan haka ne ko a cikin kwalla saboda ba su da yawan amma dai kana maganar kana irga kuɗi miliyoyi dole ne ka kai banki mai ma'amad ko da interest din ko ba interest to kuma ana baka zaɓi ka karɓi interest ɗinka in ka karɓa ɗin to ka san hanyar da za ka bi da ita ta hanyoyin alkhairi amma musamman badil ma na ƙarshe ne wannan hanyoyin da aka fito da su na bankunan musulunci akwai hanyoyi da yawa wanda kuɗinka za su karu an dai kuɗin naka suna da yawa to lallai za ka ga fa'idar su amma wanda suke kuka da bankin musulunci saboda kuɗin su ba su da yawa an sun sa kuma kullum sai su zo su ta duba balance mai ya karu da ɗayar dan da a ciki amma wanda suke da kuɗin ga sakauri sun san kuɗin su suna karuwa kuma su sun fi kowa gane fa'idar bankin musulunci saboda haka ina ga kullum a ƙarshe dan an gama magana irin wannan abin da ake shine dai a ƙara jawo hankalin mutane farko a ba su haƙuri a lallashe su cewa su ci gaba da haƙuri da bankunan musulunci kuma har manyan bankunan na duniya na musuluncin irin su bankin rajihi su bankin gara ko su din a cikinsu akwai bangare da za a baka zaɓi bankin tsarin musulunci kake so ko tsarin conventional banks akwai da yawa zaka ga mutane suna cewa wancan suke so ko musulmi ne kuma zaka ga wasu ba musulmi bane wasu ma chinese ne zaka ga sun zo an tambaye su wane suke so suna cewa tsarin musulunci a daidai lokacin da wasu musulmi za su ce su conventional banks suke so da kaga ashe galibi ba laifin banki bane hadda laifin mutane ke eh, akwai tsarin rashin haƙuri da rashin gane ma ina aka rusa a bankin musulunci amma dai a takaice ina ga idan mun ya haƙuri mun gane wannan to abin magana ta ƙarshe maganar aikin bankin irin sa ne sa ne dai da irin wannan ɗin abin da yake tsoro ina ga shine dai maganar interest din irin hadisan la'anallahu akilar riba wa menene wa katibahu ne wa mu'tilahu da mai cinta da mai rubuta ta da sauransa to kana ganin cewa aikin banki gaba ɗaya ce ke ke da riba to irin da fatuwar iri ɗaya ce da malamai suke yi mutum zai yi ne alat darurati kuma musamman yanzu an samu har ya zuwa lokacin da za a samu badi idan kowa ya ce ba zai aikin banki ba to ya za a kafa bankin musulunci ya za a in an kafa shi to suwaye za su yi aiki a wurin dole sai yan dai conventional banks din su za a ɗauko su zai wani kuma har islamic banking din da ake yi da kwasa-kwasan da ake koyarwa a jami'a da an ka shiga cikinsa menene yan economics dai su ne dai malaman da lauyoyi su ne dai a islamic banks ne abubuwan shari'a ne a a wato yan shari'a ne aka kwace musu wani failed nasu sai aka zo aka shishigo da wasu abubuwa aka gyaggyara su shine islamic bank din ba wani abu yawa to to shi yasa zaka ga suwaye champions din a fagen yan economics ne da sauransu which means har yanzu dai ana bukatar conventional system kafin islamic banking ya tsaya da kansa to kwatin da haka ne yanzu maganar ka ce ba za ka yi aiki a banki ba ba ta taso ba kenan dole ne ka ci gaba da wannan har ya zuwa lokacin da ko ina an samu banki na musulunci to sannan ne ka bar wannan zaka koma akwai wani aboki da na taba yi shekaru da yawa ya samu first class a economics a bayero da kaga yanzu wannan ba inda ya dace da shi sai banki da ya je yana neman aiki kullum ofar banki ce take zo masa shi kuma dan izala ne mai zafi lokacin akwai wani banki zenith bank lokacin wato da competition ma ake da hanya da competition da sai ka san wani ake samun aiki ana amma a haka offer aka zo aka kira su ya jarabawar ya sake ci bayan duk ya tura office a to karshe dai da na bashi shawara dai a lokacin da ya sauko dai sai ya karbi wannan offer to amma dai saboda dai wato yana da zafi ko in ce yana da wato san ne santar haramun ko shubuha still da yanzu ya bi banki amma yanzu yana ingila yana phd a dai abin da ya shafi harkar bankin ne to amma dai almuhimmi dai abin da yake faruwa shine ina ga irin wannan tsaurin ra'ayin ya kamata mu sassauta shi har ya zuwa lokacin da aka kafa daular musulunci a ina da fatan Allah ya mana mafaka wallahu ta'ala na'am

tana daga ayoyin da muka karanta jiya to amma saboda lokaci ya cin mana mun bi ta a gurguje za mu sake binta sannan mu ɗora a kai ubangiji yana cewa walan tarza an kala yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara lan tarza ka ba za su yadda da kai ba a yanzu da kuma nan gaba kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai musulmi kenan duk wani sassaucinka da duk wani saukin ra'ayinka yahudu da nasara ba za su yadda da kai an kaga sun yadda da kai sharadi ɗaya ne kawai hatta tattabi millatahum sai dai idan ka sassako ka ba addinin su ubangiji ya ce qul inna hudallahi huwal huda ga musu kace shari'ar ubangiji ita ce shari'a wato musulunci shine addini duk wani addinin da ba musulunci ba shirme ne kenan addinin yahudanci addinin nasaranci duk tunda ba musulunci bane to bata ne musulunci kawai huwal huda shine shari'a walaini tabata ahwa'ahum ubangiji yace idan ka bi shiriyar su ba'da alladhi ja'aka min bayan abin da ya zo maka na daga ilimi shine musulunci da ayoyi mabayyana waɗanda suke nuna mahimmancin bin gaskiya da kuma barin bata malaka min Allah min wali ubangiji ya ce ba ka da wani majibanci in ba ubangiji ba shi Allah din wala nasir sannan kuma wato ba ka da mai taimako ya kora abubuwa guda biyu wali majibinci sannan kuma ya kore mai taimako ko da yake dama wali daga cikin ayyukansa akwai taimako wai suka ce wannan ta'akidi ne to anan akwai abubuwa da yawa farko dai da ya ce walan tarda anka yahudu walan nasara wannan ladin da ya sake maimaita ta malaman bayani suna cewa litansisi ala ah, al-istiqlal al-istiqlaliyya ma'ana yahudu ba za su taɓa yarda da kai ba to saboda kar wani ya tunanin nasara su suna da sassauci wannan kuma saboda ubangiji ya riga a wasu ayoyin ya nuna cewa adawar nasara ga musulmi ba ta kai adawar yahudawa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil na amanu al yahuda لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا نصارى هم أقرب مودة للذين آمنوا من اليهود وإن سكت سو نصارى سنفسن إذا أنا مجانا سوني ko maganar sassauci ko in maganar ƙiyayya ne to su sun fi sassaucin ƙiyayya ga musulmi fiye da yahudu gwari gwari shine yahuda sun fi kin musulmi to dan kada wani ya zaci cewa a'a yahudawa ne suke da wannan halin na cewa ba za su yadda da kai ba amma su nasara ba su da shi shi sa ubangiji akan nasaran sai ya sake mai ladin lan tarda anka yahudu walan nasara a'a su ma har nasara din duk yanda kake ganin cewa su ma suna da sassaucin ra'ayi su ma ba za su yadda da kai ba hatta tattabi a har sai ka ba addinin su wannan mubalaghatan fi yi ubangiji ya amfani da nafiyi guda biyu lan wanda yake nuna uh, al-istiqbal wa um, al da yanzu da kuma nan gaba ba za su taba yadda da kai kenan duk wani sassauci duk wani kokarin ka shiga cikin su ka ɓace da su ko kai magana da yaran su ko kuma ka bar haƙƙin ka ka bar musu don su yadda da kai su ce maka dan zaman lafiya ne kai ko kuma an yi rigima da musulmi ka goyi bayan wato arna akan musulmi dan arna su yaba maka duk wannan ba zai sa su yarda da kai lan tarda anka yahudu walan haka su ma nasara din da yanda kake ganin suna da sassauci hatta tattabi'a millatahum har sai ka ba addinin su ka ba aqidar su ka ba abin da suka zo da shi wal inna hudallahi huwal huda ubangiji ya ga ya musu kai musulmi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuna muhaja kuna buga da kiristoci akan cewa ba za ka ba addinin su ba hudallahi shiriyar ubangiji wato musulunci wace musulunci ya ta huwa huda ko hiya huda ita kadai ce shari'a an yi amfani da damirul fasl ma'ana huwa qul inna hudallahi da ya ce alhuda ma'anar ta fita qul inna hudallahi alhuda ma'anar ta yi shari'ar ubangiji ita ce shari'a amma da ya sake sa huwa ana kawo damirul fasli ne litansisi wa takhsisi wal hasr wa ta'kid ana kawo shi ne dalilai da yawa daga ciki akwai wannan abubuwan guda hudu domin a nuna ba wata shari'a sai ta ubangiji duk wata shari'a an ba ta ubangiji ba ba shari'a ba ce sannan babu shari'a sai a cikin shari'ar ubangiji me shari'ar ubangijin musulunci an sannan sai ce walin tabata ahwa'u idan ka bi soye-soyen zuciyarsu ba da ladhi ja'aka min ilmi bayan abin da ya zo maka a cikin addinin musulunci na shari'a malaka min Allah min waliyin wala nasir baka da wani mai taimako ko kuma majibincin al'amarinka in ba Allah ba to baka da kowa nan akwai wata balaga ta a anan da yake cewa wala in tabata ahwa'ahum ai a farko bai ce ahwa'ahum maganar milla ne walan tarda Yahudu al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum da sai yace qul inna hudallahi huwa al-huda wa lan ittaba'ta millatahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min allahi min waliyyin wala nasir amma dan me bai ce milla ba sai ya ududi yayi maganar ahwa saboda ya gabatar da jumlar inna hudallahi huwa al-huda shari'ar ubangiji ita ce shari'a kenan duk abinda ba shiriya ba ta ubangiji wato musulunci ba sarrai duk abin da ba shari'a ba musulunci ba ko da kana kallo shari'a ne to ba shari'a bane bata ne kuma akwai irin abin nan da ake kira hasr mawsufin ala sifa takaita wata sifa akan abin da ake siffanta shi siffar ita ce shari'a to an takaita ta akan wani abu ɗaya shine musulunci to tunda musulunci shine shari'a shi kadai duk wani abin da ba musulunci ba shirme ne to daga ciki akwai addinin yahudanci akwai kuma addinin nasaranci to tunda sun ibin musulunci wannan abin sunansa sarrai kawai shi isa anan can ya kira shi addini saboda su suna ganin cewa addini ne an musu uzurin jahilci amma anan nan tun da ya riga ya nuna cewa musulunci shine addini an gusan musu da wancan uzurin to tun da mun riga mun ji innal huda hudallah ko inna hudallahi huwal huda wal huda hiyal islam to a yanzu an riga an janye musu wani uzurin abinda suke yi sunansa sarrai shi isa a nan wurin bai maimaita wancan kalmar ba ta milla ya ce walayin ta ba'ata ahwa'ahum idan ka bi soye soyen zuciyarsu soye soyen nan kuwa ya hada da karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin yin aiki da alqur'ani da ma rashin yin aiki da attaurata su cikakken aiki na fata an gane in kai haka malaka min Allah min waliyin wala nasir baka baka da ah, wanda zai taimake ka in ba Allah din ba dole dai ka sake dawowa gare shi wala nasir to anan malamai suka ce wannan kalmar ta waliyin wala nasir an yi amfani da ita ne saboda su yahudin da nasara suna da wannan siffar fiye da wani kuma ko tarihi ka duba da waƙi reality zaka tabbatar da cewa ba wani abin da ya ba su ɗaukaka da ƙarfi da abin da suke wato damar da suke da ita ta danna musulmi su rikacin cin karansu ba baka a duniyar da da ta yanzu face wannan siffar ta wala'ita da suke da ita da kuma munasara taimakon juna da mai da kansu su ne majibintan al'amarinsu taimakon juna siffa ce kwakwara a cikin yahudu haɗin kai na fitar hankali siffa ce tasu da tsarin shugabanci da iya siyasa siyasa ta gudanarwa da kuma siyasa ta yaƙi waɗannan abubuwan su ne suka ba su ah, nasara yanzu idan ka kalli abu na farko maganar munasara da wala taimakon juna akwai abin da ake kira jewish agency wato wata hukuma ce da isra'ila take da ita wacce tsohuwar hukuma ce yanzu magana da nake ta kai wajen shekara 90 da kafa tun 1929 aka kafa ita wannan kungiyar a matsayin kungiya ce non charitable ba ta gwamnati ba ta taimako ce kawai ma'ana gwamnatin isra'ila ba ta taimaka mata amma da ajihunta da kuma taimakon gaggan masu kuɗi na north america su ne suke fandin ɗinta suke ba ta kuɗi duk wani ba yahude da yake duniya da ajihun wannan ƙungiyar aka kawo shi isra'ila da ajihun wannan ƙungiyar misali a 1948 kawai ita wannan ƙungiyar ƙungiya fa ba gwamnati ba ba hukuma ba hukumar isra'ila ko kawai ba ta ba amma saboda tsabar networking da tsabar wato tsananin iya gudanarwa da tsabar taimakon juna suka kawo mutum miliyan uku a cikin shekara guda kawai 1948 kuma wannan shine ya ba da damar yahudawa suka samu wuri amma da sai dai a maganar guda ɗaya guda biyu amma can ko da ba ka da kuɗin tikit ko da idan ka dawo isra'ila ba ka da abin da za ka yi to kawai ka to za ka ɗauko ka za ba baka wuri inda za ka zauna ta absorbing ɗinka akwai wani wuri da suke kira transitional housing ma'ana wuri ne da aka ware idan an ɗauko ka za ka ɗan zauna a baka ci a baka sha a baka sutura da kai da iyalanka kafin a gina muku gidaje wannan kun dan zauna ne zuwa wani lokaci da haka duk Yahudawa da suke duniya ta tattaro su ta kawo su wuri ɗaya kenan wannan yana nuna me yana nuna wannan wato duk lalacewar yahudawa da duk irin mugun halinsu da taurin kansu akwai wasu siffofi nasu wanda za a iya kwafansu kuma idan an kwafe su za su yi amfani daga ciki akwai wani shi ne taimako da kuma kulawa da haƙƙin juna da kuma haɗin kai na fitar hankali yanzu ya ishe ka misali da kuma gwamnatin ka ka mutu kanka ko da ko kai kaɗai da kimanta jinin mutum da guda ɗaya inda ba isra'ili ne ya ishe ka misali a shekara ta dubu dubu biyar da biyar sorry a kan mutum ɗaya wannan sojan da aka kama a kansa aka yi yaƙi ta ta yakar eh, labanan ta kashe mutum wajen dubu biyu ta ragargaza gidaje da sun fi dubu goma ta jiwa mutum ya fi dubu bakwai rauni a kan soja guda ɗaya kawai wanda daularin musulmi ya kamata a ce suna kwaikwayar wannan kuma yana daga cikin abubuwan da ya kamata eh, a ce sun ɗauka eh, abin nan sannan idan kana magana akan kwarewar siyasa ta munasara da wala'i abin da sa suke wa shugabanninsu wala'i saboda sun yadda sun wato suna da iya gudanar da shugabanci sawa'un na siyasa ne ko na mulkin soja sun yadda sun kware a wannan kuma abin da zai nuna maka wannan wato yakin da isra'ila ta yi da kasashen musulmi a 1967 wanda ana kiran wannan abin annaksa annaksa setback da kasashen musulmi suna ganin suna da ƙarfi suna ganin sun fi ƙarfin isra'ila amma tun da aka yi wannan gwabzawar wannan gwabzawar ita ce ta nuna wa isra'ila ta fi karfin kasashen musulmi duk da dai da wasu ƙasashe kawai kalilan ta buga ta buga ne da ah, masar a lokacin ana kiranta united arab republic lokacin ba sunanta egypt ba da jordan da syria nan ƙasashen guda uku da su kawai ta buga amma da ta ci nasara a kansu wannan shine ya ba ta damar ta na kowa kawai kuma tun daga lokacin isra'ila take abin da ta gani wani yaƙi ne aka gwabza a kwana shida kawai ana kiransa six day war wannan kwana shidan shi yasa wani marubuci yake cewa kasashen musulmi musamman kasashen larabawa sun yi kuskure da suka yadda aka buga idan akwai wani abokin gaba ko da kai kaɗai ne akwai wani mutum da kake tsoro ko abokin gabanka ne kana so ku faɗa da shi idan kana shakkar cewa ka fi ƙarfinsa ko baka fi karfinsa ba kaka yadda ku faɗa Eh, saboda daga lokacin da kuka yi fada ya dauke ka ya fada ka da ƙasa to ya rena ka amma idan ba ku yi fada ba zai ta tsoron ka ko kuma akalla za ku yi ta tsoron juna to a lokacin Egypt tana da ƙarfi Jamal Abdul Nasir shine shugaban Egypt kuma duk ƙasashen Laraba suna ganin Misra ita ce shugabansu saboda tana da shugaba mai ƙarfi kuma yana da kyakkyawar alaka da Rasha Soviet Union kusan duk jiragen da masar take amfani da shi a lokacin na rashin sai suke ganin cewa idan sun yi fada da isra'ila za su ci nasara saboda suna da wannan karfin kuma wata yar daula ce karama suna ga sun fita yawa kuma ga jordan ga syria duk suna ganin za su iya shigowa idan an fara na yakin isra'ila nawa ma take sai saka ga tobar a gwabza to su isra'ila daga cikin sufofin da na faɗa ɗazu shine akwai ƙwarewa ta siyasa da shugabanci misali a lokacin sojojinsu dubu ɗari biyu ne zuwa da sittin ko da saba'in amma da aka sashi yakin dubu ɗari kawai suka sa duka wato musulmi gaba ɗaya suka sa sojojinsu sannan suna da ita masar tana da jiragen yaƙi da waɗannan da sojojin ƙasashen suka kawo mata na jordan da syria wa'in kana akwai wasu ƙasashe daga gefe wanda ba su shiga yaƙin ba amma sun ba da jiragen su irin su libya irin su morocco irin su algeria irin su kuwait irin su saudi arabia wayannan su basu shiga yakin kai tsaye amma sun bada jiragen su to a takaice da aka tattara wayannan jiragen akalla sun kai 900 sai suka zo suka aje su gaba isra'ila a cikin awa wato awa 24 na farkon yakin kafin ma a zo a gwabza yakin ta je ta yi makircin da duk jiragen da suke kasa kai da ta gabayin su wanda suke a masa kankace kobo ta kona wa masar wajen jirgin da akalla ya kai guda ɗari 500 wannan shine abin da ya sa wa jama'ar abdul nasar ciwon zuciya ya sa masa ciwon zuciya da wanda a ƙarshe ma shi ya kashe shi duk da dai ba a lokacin ya mutu ba sai da ya ƙara kusan shekara uku daga baya ya mutu amma dai wannan abin shine asalin wato eh, isra'ila ta samu ƙarfi akan musulmi ta samu abin da ake kira air supremacy da an za a gwabza yaƙi to ya zama kana da sama wannan abin saboda ta ragar da jiragen musulmi da kasashen larabawa sai zama ita take kontrolin kansa ana fara yaƙi kan aje ko ina kawai ta ci nasara a kansu wannan kuma nasarar ita ce ta sa ta rena kowa kawai ta rena su ta rena ma kowa saboda me saboda waɗanda suke da ƙarfi a duniyar musulunci gaba ɗaya to gashi an buga ta rena su ta ƙarfin su ina ga wanda ba su shiga ba kuma ba ma haka ba wannan shine dalilin da ya sa mata ta ƙara mamaye Falastin saboda da kafin ai wannan zirin gaza a ƙarƙashin masar yake amma a dalilin wannan gwabzawar da yadda cewa masar raga-raga sai gaza ta dawo ƙarƙashin isra'ila ta mamaye west bank a ƙarƙashin wato jordan yake kafin wannan yaki amma da aka gwabza wannan sai ya dawo ƙarƙashin isra'ila akwai murtafa'atul julan wannan wurin da suke kira golan heights a ƙarƙashin syria yake amma a dalilin buga wannan yaƙin kawai sai ya dawo ƙarƙashin isra'ila kuma wannan shine dalilin da yasa zaka samu a cikin Isra'ila har yanzu akwai Larabawa wanda in anan aka haife su me asalin abin saboda wannan mamayar da ta musu kenan Isra'ila jadda wato population ɗinta bai wuce mutum miliyan takwas ba amma akwai misali musulmi a cikin talaraba wanda sun kai sha bakwai bisa ɗari me dalili wannan shine dalili saboda an zo an mamaye su kuma sun zauna ba inda za su ko da yake daga bayan isra'ila ta yi musu tayin citizenship an suna so su zama yan ƙasa sun ce ba sa so akwai wanda sun tashi sun fita akwai kuma wanda suna har yanzu suna cikin isra'ila saboda haka misali in ka tsina wa isra'ila ka ce allah ya halaka isra'ila to akwai musulmi miliyan goma sha bakwai a ta wanda larabci suke yi kuma sallah suke amma gaba ɗaya wannan me abin da muke so mu jawo hankali yahudu sun samu ƙarfi sun samu nasara a duniya kuma tun daga lokacin suke da wannan ƙarfin shi sama ba a sake jaraba a ce za a gwabza da su ba kuma tun daga nan amurka take ba su taimako na fitar hankali duk shekara shi isa suna nan su miliyan takwas sun addabi kowa kawai kuma ba wanda ya isa ya maganin su in ba Allah eh, amma mu musulmi muna da imani muna da yaƙini cewa kafin tashin kiyama za a sake samun wani lokaci ba da an kanil islamu gariban idan musulunci ya zama garib ya sake zama baƙo isa ɗan maryam ya sake dawowa ko almahadi za su zo su yi jagoranci nabi isa idan ya zo zai jagoranci a sake cin nasara akan yahudawa musulmi su sake cin nasara a lokacin ne ko da bai yahudi ya shiga bayan bishiya ya buya bishiya za ta ce ko bayan dutse ya ce gashi nan ga bai yahudi a bana ka zo ka kashe shi muna jiran wannan amma su ba san wannan ba a yanzu suna ganin ba su da ah, wanda ya isa ya taka musu birki kuma wannan shine dalilin da yasa ah, suke da karfin da suke da shi Allah ya sa mu gani na'am Allah ubangiji ya ce allah na atina humul kitaba kaga da muka ba su littafi littafi nan wai sun ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi in haka ne to kaga alkitab yana nufin alqur'ani kuma suna karanta shi haqqa tilawatihi yanda ubangiji yake so a karanta shi tare da bawa bakinsa sa da haruffansa abin da ya dace na kulawa suna fitar da kowane a mafitarsa ula'ika yu'minuna bi wannan sune suka imani da shi wa man bihi duk wanda ya kafirce masa baya yin haka ulaika humul khasirun wannan sune tababu amma wasu malaman suka ce a'a anan atanahumul kitaba ana nufin ahlul kitab na bani isra'ila at-taura kuma ake nufi mun ba amma idan suna karanta ta haƙa tilawati yanda ya dace a karanta ta shine duk abin da yake ciki na sufar annabi sallallahu alaihi wasallam suna fito da shi ba sa ɓoye shi sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam din kuma ya zo suka bi shi wa'annan su ne suka yi imani da attaura kuma sune masu samun nasara kuma man yakfur bihi duk wanda ya kafirce masa ita at-taura din fa ulaika humul khasiruna wayannan sune tababu Allah ya rabamu mu da su ubangiji ya sake maimaita waccan kalma ya bani isra'il ya ku ƴaƴan isra'ila ma'ana yahudu da nasara kenan ku tuna ni'imar da nayi akan ku da iyayenku ni faddaltukum 'ala al-'alamin kuma na fifita ku akan jama'ar zamaninku ko talikan zamanin wasu sun kamar yadda muka gabatar a wancan ayoyi a baya irin wannan wurin suna ga cewa ba irin ba iya mutanen zamanin su ba a'a al'alamina jama'a gaba daya wai suna ga saboda fifikon da suke da shi a wajen ilimi da kuma an ka daga abubuwa yanzu na duniya zaka ga dai har yanzu su bani isra'ila su ne gaba to shi yasa idan an ce alal na din suna ganin ba a kuskure ba amma dai yawancin malamin tafsiri suna ga alal a akan iya jama'ar zamanin su amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sa babu shakka bani isra'ila ba su fi su ba saboda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ku ku ne fiyayen al'ummar da aka taɓa fitar da ita a bayan ƙasa saboda kuna da sufa guda biyu ta ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani da mummuna ubangiji yace wa idh ya bani isra'ila fi udkuru ni'matan allati an'amtu alaykum anni faddaltukum al wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoran wata rana wacce a wannan ranar wata rai nafsun wata rai la tajzi an nafsin shay'an ba za ta iya wa wata rai maganin komai ba duk da nafsun da nafsin ta biyu duk an kawo su na kira na kira fi siyaqin nafi kuma ta'um a wajen malamin bala ma'ana kowace irin rai ba za ta iya amfanar da kowace irin rai shay'an komai ba idan baka ba Allah ba to kowa ya tsaya maka wato zaka faɗi ba nauyi a wannan ranar la tajzi nafsun an nafsin shay'an ba za ta iya mata maganin komai ba fitarka zaman ka lafiya ya zama ka Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda kowaye ko a cikin sama yake ko a cikin ƙasa ba da alaka da ubangijin da ta wuce ta bawansa kowaye saboda haka ba bawan Allah ba ko annabi ne ko mala'ika in dai kai riko da shi in har ba ubangiji kai riko da shi ba ta wannan ranar wato ka taɓe shi yasa ubangiji yake cewa wata rai wayannan abubuwan da aka faɗa duk suna da rai sai sa rai ko tawace ce ran mala'ika ran annabi ko tawaye la tajzi an nafsin ba za ta iya maganin wata rai komai ba wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karbi shafa'a ceto a wurin ita wannan ran ba wacce ta ce aikin alkhairi ba wala yu'khadhu minha adalun sannan ba za a karɓi fansa a wurinta ba ba ce aikin alkhairi ba amma saboda tana takamar tana da kuɗi sai ta kawo kuɗi ta ce idan Allah ga sha Ubangiji a kyale ni aini ne wato miloniyan duniya ko biloniyan duniya a kyale ni ga wannan wala yi ukhadu min ha'adun ba za a karɓi fansa a wurinta ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba malamai wato suna yin wasu kwakwalwa a nan a wannan ayar musamman an an kalli alaƙar ta da irin ta ta baya anan nan ya ce la yuqbalu min ha shafa'atun wala yu'khadhu min ha adl amma a baya da ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'matan lati an'amtu alaykum anni faddaltukum ala alalamin sai yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adalun anan la yuqbalu minha 'adalun wa la tanfa'uha shafa'a anan amma a baya wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adalun anan yace wattaqu yawman ku ji tsoron wata ranar da la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba za ta yi komai ba wala ba za a karbi fansa a wurinsa ba fansa ta kuɗi ko ta dukiya ko ta wato ƙasa ko ta shanu ko ma ta mece ce an dukiyar ta kai cikin duniya ko sama da ƙasa ba za a karɓa ba akan a ƙyale ka kowaye kai wala tanfa'uha shafa'atun kuma ceton masu ceto ba zai amfani wannan ran ba an dai ta zo wato ba ta da wani tanadi wala hum yunsurun ba za a amfani ba za a taimake ta ba to abinda ubangiji ya faɗa anan kenan amma a baya la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karɓi ceto daga wurinta ba wala yu'khadhu minha adalun kuma ba za a karɓi fansa daga wurinta ba wala hum sarun kuma ah, ba za a taimake su ba malamai suka ce me dalilin da ya bambanta wannan usulubin to duk wani usulubi da ubangiji ya kawo akwai dalili akwai nukta latifa da sir balagi akwai sirri na balaga a ciki sirri na farko shine نفي سآمة i'ada مع حصول مع حصول التكرار المقصود سآمة الإعادة شيني idan an maimaita abu yanda a can ya ce wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha ajrun anan ma in ya sake maimaita irinsa komai da komai an samu takrir maimaitawa shi kuma takriri usulubi ne wanda ba a san sa sai da dalili qur'ani kuma tunda littafi ne na balaga to shi yafi kamata ya nisantar da kansa daga wannan sannan abu na biyu kuma akwai sa'amatul i'ada duk sanda aka maimaita abu iri daya akwai me akwai sa'ama akwai kosarwa yanzu inda ya maimaita komai lafazi iri daya akwai me za a samu cewa akwai kosarwa wani ma daga cikin makin qur'ani zai jefe shi da rashin balaga sai ya canza lafazin yanzu an yi maganin wannan sannan wato dalili mafi karfi shine yanzu a can da ya ce wala yuqbalu minha adalun ba za a karbi ai wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karbi ceto daga kowace rai mai laifi ba inda ba ta aikin alkhairi ba wala yuqadu minha adalun ba za a karbi fansa a ta ba ya faɗi wannan ya maimaita saboda na fai qabuli shafa'a la yastalzim ko la yaqtadi nafi akhdh al-fida Allah da ya kore cewa ba za a karbi ceto ba wannan idan ya ce ba za a karɓi ceto ba wannan baya nufin ba za a karɓi fansa ba idan ba za a karɓi cetonka ba watakila idan ka zo ka ba da fansa za a iya karɓin ka misali yanzu a najeriya ko in ce a duniya idan kai wa wani jami'in tsaro laifi idan kai ta roƙonsa don allah ka kyale ni farko dai idan ka ce don allah ka kyale ni idan ya kyale ka yanzu ya karɓi ceto ya cece ka amma idan ya ce ba zai kyale ka ba sai sai ka ɗauko 'yar dubu goma ka ba shi ya ce a to wuce wuce kar a sake kaga yanzu ya karba alfida shan shafa'a bata amfane ka ba da kai tai masa magiya amma da ka bashi kuɗi wannan kuɗin shine fida ya amfane to dan kar wani ya zaton da ubangiji ya ce la yuqbalu min ha shafa'atun ceto ba za a karɓe shi ba an da an yi shiru sai wani zaton cewa idan an zo idan mutum ya mallaki wani abu idan ya bada ceto to ceton zai amfane shi sai ya ce wala yuqbalu min ha adalun wato fansa ma ba za ta yi amfani ba komai kuɗinka komai dukiyarka wannan shi ake kira al-ihtiras ma'ana a kautar da tunaninka daga wani abu daga abalaga ke a nan kuma da ya ce wala yuqbalu min ha adalun ba za a karbi fansa a wurinka ba to dan kar wani ya zaton cewa tunda aka ce ba za a karbi fansa ba to ceto ma babu shi shine ubangiji ya ce wala tanfa'uha shafa'a ceto ba zai amfani ba saboda wani lokacin idan an ki karɓar ceto a wurinka wannan baya nufin cewa idan an ki karba fansa a wurinka kai wannan baya nufin cewa ceto ba zai amfani akwai waɗanda ba za a karɓi fansarsu ba sun yi laifin da in sun ba da kuɗi a fanshe su ba za a karɓa ba amma kuma idan suka koma suna ta magiya sai a tausaya musu a karbi wato a jikan su ba dan kuɗin su ba a tausasa musu wannan kuma ko a rayuwar duniya mutum zai iya laifi ko irin misali mana baya ga jami'in tsaro misali kai masa laifi ya kama ka kuna haɗuwa sai ka ɗauko ɗari biyar ka bashi ko dubu ɗaya sai ce shi mutumin gaskiya ne baya karɓar cin hanci yanzu ka ba da fidiya ya ƙi karɓa wannan shine la yuqbalu minha adlun fansa ba za ta yi amfani ba to kenan sai ka kuma ka zo kai ta roƙonsa sa dan Allah kai hakuri ai hakuri kuskure ne sai ce to na kyale ka ba dan kuɗin ka ba ka ga yanzu shafa'a nafa'at ce to yi amfani domin me domin kore karɓar adil fansa la yastalzimu nafiya nafi shafa'a cewa ceto ba zai amfani ba wato idan ka karɓi eh, da ubangiji ya ce fidiya ba za ta amfani ba wannan kuma baya nufin cewa ceto ma ba zai amfani to dan kada ubangiji idan ya bar maganar haka wai su ganin cewa to idan sun ba da kuɗin su ko abin da suka mallaka Allah ya ki karɓa saboda ya wadata watakila suna da daɗin baki ko kuma za su zo su yi ta magiya Allah ya ji tausayin su ya kyale su sai yake nuna cewa wala tanfa'u ha shafa'a can ma ba zai amfani ba in dai mutum ina ga ina fata dai an gane balaga ce ta qur'ani sai ubangiji ya canza ta yake cewa wala hum yusaruna kuma eh, idan mutum ya zo da irin wannan halin ba za a taimake shi ba ubangiji ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin ka tuna lokacin da ubangijinka ya wato ya jarabci annabi ibrahim bi kalimatin kalimat an ce anan bi ma'ana jumal da wasu jumloli ko da wasu al'amura na shari'a na umarni ya ba shi wasu umarni a cikin wasu jumloli fa'atan mahunna sai ya cika su malamai sun ce ya amfani da kalmar fa فأتمهن للدلالة على الفور في الامتثال da ubangiji ya umarce shi fa a can muhunna yana umarta sa sai cika su dan yayi amfani a cikin hurufal aqaf sai ya zabi fa'un dan ya nuna gaggawar da annabi ibrahim yayi wajen cika wato wannan umarnin da ya bashi qala inni ja'iluka lin imama Allah subhanahu wata'ala ya ga annabi ibrahim ya ce ni zan sa ka ka zama shugaba ga mutane qala wa min dhurriyyati yace to zuriya ta fa qala la yanalu ahdu zalimi sai ya ce azzalimai ba su da rabo a cikin wato alkawari malaman tafsiri sun yi saɓani akan cewa wa'anne kalmomi ne wa'annan da ubangiji ya jarabta annabi ibrahim da su ya cika su amma akwai maganganu kala-kala amma zance mafi inganci shine na abdullahi bin abbas shine kalmomin da allah subhanahu wata'ala ya jarabta annabi ibrahim da su shi kuma ya cika su ma'ana umarnin da ya bashi wanda a cikinsa akwai jarabtawa mai tsanani ya cika su daga ciki akwai kaciya da yawa kansa dan shekara nawa ne 70 ne ko 80 a ce mutum ya kaciya wasu ma har suna karawa a isra'iliya cewa wai daga tari yawa kansa gaciya da kaciya kaga yanzu wannan ai ibtila'i eh, lokacin to ba aska ba aska ba kuma asibitin da za a yi kaciya sai dai gatari da dutse eh, an ce sai ya je hada yau kansa kaciya saboda yana daga cikin fitsira ka kaga fa a tambahunna kuma bai tsaya yana ta sa lokaci ba yana cewa to bari da nan da sati ɗaya na yi ko nan da wata ɗaya kuma yana ta ɗaga saboda wato yana jin tsoron al'amarin da nauyin abu fa'atan mahunna take kawai sai cika su sannan an ce daga ciki akwai wato ibtila'in jarabtarsa da ya tun asali da ya haɗa shi da wasu mutane masu tun wato kunnen kashi tun farawa dai daga babansa suka yi ta bugawa suka yi ta bugawa masu bautar gunki da babansa har ta hila tantahi na ya ce zai jefe shi duniya gaba ɗaya ta tare a kansa har dai ƙarshe aka jefa shi a wuta wanda har yan gidansu ba sa tare da shi har babansa da ya kawo shi duniya wato baya tare da shi wannan babu shakka ibtila'i ne babba ya haƙuri da jefa shi cikin wuta wannan ibtila'i ne da kuma umartarsa da aka yi da ya bar garinsa ya fita falamma a'tazalahum wa abiduna min da ibtila'i da Allah ya zarabce shi da shi na cewa ya yanka ɗansa bayan kuma ya ɗau lokaci mai tsawo ba shi da ɗa sannan kuma ya same shi annabi isma'ila kenan kuma aka ce ya yanka shi to ibtila'i ɗin anan nan shine da ya ga abin a cikin mafarki ya karɓi abin a matsayin mafarki ya karɓe shi kuma a matsayin umarni ingantacce bai raura bai ce kai ai abgasu ahlam wannan ai mafarki ne bari bai shi a mafarki sannan kuma da ya sami yaro shi ma mai biyayya ya mafarki ya yanka ɗansa ya samu yaron ya ce to kai yaro zo ya ce ya aka yi baba shi abin da ke faruwa yanzu dai na mafarki ina yanka ta wanda aka yanzu ka zo mai yanka ka to kaga yanzu ɗan yaron yanzu ne ya ce haba babar kawai don kaga ka kwanta ka ji daɗin katifa kaga kana yanka ne kawai sai ka ce kuma wannan gaske ne ba zai yi ba ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-salihin ya baba ka aikata abin da aka umarce ka zaka same daga cikin masu haƙuri wani yana nuna me yana nuna tabbas wannan ibtila'i ne shi yasa ma ubangiji a cikin suratu as ya ce inna hadha lahu al-bala'ul mubin ai maka jarabawa irin wannan ka hai tabbas wannan jarab shine bala'i na haƙiƙa wanda yake mabayyani to ubangiji ya jarabce shi fa atammahunna ya cika su ubangiji sai ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama tunda mun jarabce ka da wani abu kuma ka cika to mu duk sanda muka jarabci bawon mu da wani abu yayi mana da'a to muna saka masa saka da zamu yi maka shine ja'il ni zan sanya ka ka zama shugaba ga mutane inni ja'iluka lin-nasi imama malamai suka ce wannan istinafiyya ce isti'nafan bayaniyan sabuwar magana ce wacce take bayyana sakamakon annabi ibrahim tun daga duniya a dalilin abin da ya yi zai zama imaman shugaba bai ce rasulan ba saboda imama a nan risala ce wacce ta tazammanin imama ce ta tazammanin risala shugabanci ne wanda a cikinsa akwai annabci da manzanci inda ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin to kuma shugaba abun koyi wanda ake kallon sa yanzu kowa yake nufarsa shine imam kalma ce daga amma ya nufa imam kowa shi yake nufi daga sanda aka samu imam shugaba to kowa in ya tashi matsalarsa shi zai dosa ya shirya da shi ko yana cikin duhu ya fitar da shi kuma shi shugaba ne saboda risalarsa shugabancinsa ya amfanar da jama'arsa wacce aka aika shi zuwa gare su sannan ya amfanar da jama'a ma da taso bayansa waja'alli lisan sidqin fil fil'akiri yana da lisan sidqin fil akhir ga mutanen da suka zo karshe mu dinnan muna amfana da risala ko imama ta annabi Ibrahim shi yasa ya kasance daga cikin annabawan da suka fi kowa yawo tun daga garinsa da ya bari shine Iraqi shine Sham shine Hijaz shine Masar duk shi kadai domin ya tabbata shugaba din kuma shine sunnanta aikin haji kuma a dalilinsa abin da ya shi ne ya zama asalin aikin haji kuma duk wani wanda ya je aikin haji annabi ibrahim yana da kaso a cikin abin da sannan da ya ce wa min zurriyati qala la yanalu ahdi zalim wa min zurriyati daga cikin zurriyata ka sanya shugabanni sai ubangiji ya ce la yanalu ahdi zalim saboda a cikin shi annabi ibrahim din shi da kansa ya san a cikin zurriyarsa akwai wa'anda ba na gari ba shi yasa bai ce wa zurriyati da zurriyata gaba ɗaya ya san daga cikin yahudu da nasara akwai wanda za su bauɗe sai ya ce daga cikin zuriyata wayanda suke nagari su ma ka sa su zama shugabanci ka su zama shugabanci ya ce la yana da ahadin zalimin azzalimai ba za su samu wannan raban na shugabanci ba kenan da wanda kaga ya samu rabo na shugabanci to ba azzalimi bane idan kuma ya karɓi shugabanci sannan daga baya ya samu ya zama azzalimi malamai sun yi maganar yanda za a yi da shi insha Allah ta'ala gobe za mu dora akan inda muka tsaya Allah ya tabbatar da mu akan tafarki mai daidaici Allah ya albarkaci abinda muke yi sannan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wanda suke daukan nauyin wannan abu Allah ya saka musu da alkhairi da masu dauka da masu yada shi a gidan kafafen yada labarai Allah ya saka musu da alkhairi Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina asli lana dunyana allati ilaiha فيها معاشنا وأصل لنا آخرتنا التي إليها معادنا جل حياة زالة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين